annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahi tilas ku yi umarni da abu mai kyau wanda shari'ar musulunci ta ce a yi kuma tabbas dole ku rika umarni da abin da Allah madaukakin sarki baya so in kuma kuka ki yin haka sai Allah maɗaukacin sarki ya ɗora muku lalatattun cikin ku su zama su ne jagororinku mutanen kirki su ta addu'a har su tafi umara a biya musu umara su je su yi aikin umara su yi addu'a su yi dawati su yi sa'ayi a wurare masu albarka amma kuma Allah madaukakin sarki ya ki karɓan wannan addu'ar tasu sakamakon kin yin umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau yan uwa masu daraja wannan aiki mai mahimmanci mai girma aikin annabawa kenan tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabin ƙarshe mafi daraja annabin mu sallallahu alaihi wa sallam hakika annabawan Allah da manzanninsa sun tsayi akan wannan aiki suka haƙƙaƙa shi suka yi shi matuƙar iyawarsu sannan kuma suka jartar da shi yadda ake bukata sai ya zama annabawan Allah ba su da wani lokaci da suka ware face sai sun yi umarni da abu mai kyau sun yi hani game da abin da ba shi da kyau a cikinsa sun yi wannan a lokacin bazara sun yi wannan a lokacin hunturu sun yi wannan a lokacin damuna sun yi wannan a lokacin da ba a ruwa ba lokacin damuna ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu daraja Allah ya kare yadda a gare su su ma suka zo suka riki wannan aiki kan jiki kan karfi suka aiwatar da shi a dukkan yanayin da suka tsinci kawunan su da kuma dukkan lokutan su gabaki ɗaya na umarni ne da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ga misalin na Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhu daidai lokacin da yake ƙarshen rayuwarsa bayan Abu Lu'lu'at majusi ya soke shi a riwayoyi ma suna nuna ranar da na Umar radiyallahu ta'ala anhu zai koma ga Allah wani matashi ya zo gaishe da na Umar sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anzu ya daga kai ya kalle shi sai ya ga wannan matashi ya ta tufafinsa suna jan kasa sai ya ce ya kai wannan matashi mai albarka ka ji tsoron Allah ka daga tufafinka ka daina jan tufafinka a ƙasa wannan shi ya fi nuna kai mai tsoron Allah ne kuma shi ya fi tsabtace maka tufafinka ba za ka zama kazani ba yan uwa masu daraja mu duba wannan hali da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga amma duk da haka bai gaza ba bai yi kasa a gwiwa ba wajen yin umarni da abin da Allah ta'ala yake so kuma yake hani game da abin da Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba yan uwa masu daraja wannan umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ya waje bai kunshi kowa a umarci shugabanni a umarci talakawansu a umarci talakawa a umarci masu kuɗi a umarci sarakai a umarci talakawansu al-imam al zakari rahimahullahu ta'ala babban tabi'i ne daraja ya kasance yakan shiga wajen al-hajjaj ibn yusuf wanda an san shi sarki ne mai zalunci sarki ne wanda ya ta kashe mutane amma duk da haka sayyiduna al-imam al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala bai ji tsoron ya shiga gabansa ya faɗa masa gaskiya ba ya umarce shi da abin da Allah ke so ya kuma hana shi game da abin da Allah ba baya so yan uwa masu daraja umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau suna da sharɗa da malamai suka tabbatar da su a cikin littafansu daga cikin sharɗin umarni da abu mai kyau wajibi ne wanda zai yi umarni da wannan abun ya kasance ya san cewa wannan abun mai kyau ne a shar'ance shi yasa babban malami al-imam Bin محمد al usaimi a lokacin da yake sharhin ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wannan ita ce hanya ta ka ce musu ya ma'aikin Allah wannan ita ce hanya ta da nake kira zuwa ga Allah kuma ina yin haka ne akan ilimi ni da duk wanda ya bi ni al-imam Muhammad ibn Salih al-Usaymin yake cewa wannan basirar da Allah ya ambata matakanta uku ne basira wato ilimi a game da abin da ake kira zuwa gare shi ashe kenan wajibi ne wanda zai ce ma wani ya wani abu to ya san wannan abun mai kyau ne a shar'ance in zai hana shi wani abu ya san cewa wannan abin shari'ar musulunci ta hana yin sa sannan ya ce sanin shi wanda za a yi mada'awar wanda za a kira ko a umarce shi a hana shi a san ɗabi'arsa a san yanayinsa ya yake sannan kuma hanyar da za a bi wajen isarwa shin za a yi da zafi ne a inda ake buƙatar zafi shin za a yi da sassauci ne a inda ake buƙatar sassauci shin za a yi ne a ɓoye a inda ake buƙata a asirta shin za a yi ne a bayyane a inda ake buƙatar a bayyana wace matsalar ce za a kawo ta kan limbari a faɗi wacce ce za a yi ma mutane da awa a daidaikunsu da sauran irin wannan yan uwa masu daraja daga cikin sharɗan umarni da abu mai kyau ya kasance wanda za a umarce shi da ya abu mai kyau to ya zama an gaje yi wannan abun ba amma idan yana aikata babu bukatar a ce masa kuma yayi sai da umarce shi da wani abun da ba a ga yayi ba daga cikin waɗannan sharɗan yan uwa jeranta tsakanin hukunce-hukuncen abin da shari'a ta umarta a yi a fara da umartan mutum ya wajibi sannan a ce masa ya mustahabbi ba za a fara umurtar mutum da mustahabi ba alhali da yi wajibi ba mutum baya tashi sallar asubahi sai ka masa nasiha kuma ka ce da Allah ya rike kiyamul layli ka ga da wuya wannan abin yayi sannan a fara da farillai sannan nafilfili a hadisin alwali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga ubangijinsa yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa bawa na bai taba neman kusanci da wani abu zuwa gare ni ba fiye da abin da na farlanta masa na ce ya yi shi a matsayin wajibi sannan bawa na ba zai gushe ba yana ta neman kusanci gare ni da abubuwan da suka na firfiri ne su haske na so shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da farallai sannan sai ya biyanta da na firfiri sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki na Mu'adh dan Jabal radiyallahu ta'ala anhu zuwa garin Yaman domin ya je ya musu umarni da abu mai kyau ya hana su abin da ba shi da kyau sai ya je ranka masa yace ka fara kiran su da tauhidi kafin su ahlul kitabi ne suna da ilimi ba kaman mushrikai bane na maka waɗanda ba su da ilimi to ka fara kiran su a wadda zaka fara musu al'amru bil ma'ruf da zaka musu ka ce su tauhidi annahyu 'anil munkar da zaka ce su su bari da zaka hana su su bar munkari ka ce kar su shirka in suka yadda za su tauhidi ba za su shirka ba sai ka ce musu Allah ya farlanta musu sallah za su yi salloli guda biyar a kowane yini da kuma kowace rana kowane dare in suka maka biyayyar sallah to daga nan sai ka bujimo musu da zakka sai manzo Allah sama ya jeranta masa wanda yafi muhimmanci sannan wanda yake bin sa sannan wanda yake bin sa yan uwa masu daraja daga cikin sharuɗan hani game da abin da ba shi da kyau ya kasance an ga wannan mummunan aikin ya bayyana a cikin al'umma ko kuma ana jin tsoron afkuwarsa a cikin al'umma sannan kuma shi wanda zai yi hani game da wannan abin da ba shi da kyau ya zama yana da ikon haka ko dai ya yi da hannu ta hanyar canzawa da hannunsa don yana da iko ko kuma ya faɗi da baki domin yana da ilimin da zai faɗi haka ko kuma ya ji damuwa a cikin ranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa waɗannan matakan guda uku a na ƙarshen sai ya ce shine mafi raunin imani matakin da mutum zai kai imaninsa ya zama mafi rauni to ne ya zama ya iya damuwa in ya ga ana taɓan Allah amma ba zai iya hanawa ba ba zai iya hanawa da baki ba ba zai iya hanawa da hannu ba ya ji kamar zuciyar shi za ta fashe sannan daga cikin uwa kada ya kasance an yi gyaran doro amma kuma aka karya wuya ka a je gyaran gira a rasa ido idan abin da zaka hana mai sako cewa ya daina yi kuma zai jawo masa yin wani saban da yafi saban da yake ciki to sai ka kyale shi kar ka zama cikin karin maganar laraba da suke cewa wai wani likita ne ya bada maganin abin nan ya bada maganin mura ana sha kuma shi kenan sai mura ta zama kuturta Ka ga magana ta lalace sannan yan uwa babban malami al-imam ibn shabrana yana faɗa yana cewa umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ba shi da kyau matsayin su ɗaya da jihadi ya wajaba mutum ya tsayu akan mutum biyu mutum biyu kake son kaga suna yin aikin alhairi to ka yi haƙuri a kansu ka jajirce kaga sai abin da Allah ya yi da kai da su sannan hakka gaza kamar yadda musulmi ba a tsammanin in ya haɗu da abokanan gaba biyu a fagen fama ya gudu ya basu to haka abin da ya shafi umarni da abu mai kyau da hali game da abin da ya zama ba shi da kyau amma ya ce idan sun wuce biyu to shi ke sai mutum ya haƙuri in bai yi haƙuri ba babu laifi idan sun wuce biyu idan ya ji tsoron zagi ko ya ji tsoron a faɗa masa wata magana mummuna to duk da haka dai wannan aikin na nan a kansa sai ya yi shi babban malami al'imam su sufyan al-thawri rahimahullahu ta'ala yana faɗi yana cewa wanda zai yi umarni da abu mai kyau kuma zai yi hani game da abin da ya zama ba shi da kyau to dole ya zama ya siffanci da abubuwa guda uku siffarsa ta farko ya zama mai kyau su samu al'umma a cikin abin da zai ce su yi da abin da zai hana su ya zama adili ne shi mai adalci a cikin abin da zai yi umarnin da kuma abin da zai hana su sannan kuma ya kasance masani game da abin da zai umarce su da kuma abin da zai hana su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yake cewa tabbas babu wani annabi sa face sai Allah madaukakin sarki ya sa yana da masoya na kusa kusa da shi kuma yana da sahabbai waɗanda za su rika riko da sunnarsa kuma su rika bin umarninsa amma sai a baya sai a zo a samu wasu su su gaje su su rika aikata abinda su rika faɗin abin da ba za su aikata ba sannan kuma su rika aikata abin da ba a ba su umarni ba manzon da sun ce wanda ya yaƙe su da hannunsa mummuni ne wanda ya yake su da harshensa mummuni ne wanda ya yake su da zuciyarsa mummuni ne manzala sun ce amma bayan yaƙa da zuciya to babu kuma sauran ƙwayar komayya na imani a zuciyar wanda ba zai iya jin ƙyamar sabo in ya ga ana yi ba wannan jihadin malamai sun fassara shi da cewa da'awa ake nufi shaikul islam Jamiya ya ce haduwa addini ga baki ɗaya da dukkan mukaman da ake naɗa wani a cikin addini ana yin su ne don umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau umarnin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi shine umarni da abu mai kyau hanin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi shine hani game da abin da ya zama ba shi da kyau kuma wannan aikin shine siffar annabi a cikin alqur'ani kuma siffar mummunai Allah madaukakin sarki yana cewa mummunai maza da mummunai mata sashin su yan uwan juna ne masu jibinta al'amuran sashi ne suna umarni da abu mai kyau kuma suna hana abin da ya zama ba shi da kyau al-imam ibn taymiya yace wannan wajibi ne akan kowane musulmin da yake da iko akan haka amma wajibci na kifaya wato wakilci in an samu sun tsayu akan haka to shi ce amma lokacin da aka rasa waɗanda za su yi to ya zama fardu ainin ala kulli muslimin kowa wannan aikin gwaggwadon iyawarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko na umarni da abu mai kyau ya ba mu iko na hani game da abin da ba shi da kyau Allah madaukakin sarki kuma ya sa mu rika yi dan Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu da gariya, Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana da fitunu waɗannan fitunu da kashe-kashe da suke faruwa a wannan ƙasa Allah madaukakin sarki ka ji tausayin mu ka gafarta mana mun tuba ya Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka ɗauke mana waɗannan fitunu da dukkan ƙasashen musulmai Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahli أهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عمل لا يرفع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجفنا اللهم أجفنا اللهم أجفنا غيثا هنيئا مريئا مريعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والاستقرار في دولتنا دولتنا نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا برحمتك خيارنا اللهم ول علينا برحمتك خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكاري لك ذكاري إليك أوابي برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك نسألك كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء رسولك الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما